A babanan nan dai, 'yan bindigar na zamfara sun matsa da afkawa garuruwa da ƙauyuka. Al'amarin da ya sa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ya tare zuwa jihar ta zamfara, inda yake sa ido dangane da farmakin da mayakan saman ke kaiwa 'yan bindigar a cikin dazuzzukan. Air eh, Marshal Sadiq Abubakar ya kuma gamsu bisa yadda dakarun nasa ke samun nasara sosai a farmaki na baya-bayan nan. Daga lokacin da muka fara zuwa yanzu na actual uh, tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da uh, garuruwa daban-daban a jihar uh, Zamfara da kuma gefe-gefen jihar Katsina har da masu kutu. Saboda haka uh, wannan lokaci Eh, da muke za mu iya cewa mu gode wa Allah mu yi nasara nasara mai yawan gaske wanda mun tsayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane babu wani dalili. A dai wannan hoɓɓasa na ganin bayan 'yan bindigar kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Ebi Kulle Daramola ya ce jiragen yakin su sun gurguza wani babban sansani na 'yan bindigar. Uh, Biyo bayan bayanan sirri da muka tattara na wani babban maboyar 'yan bindiga da ke yammacin tsamari a karamar hukumar birnin Magaji, jiragen yakin mu samfarin Alpha Jet sun mame wurin inda suka rugurguza shi tare da karkashe baki da 'yan bindigar da ke wurin a wannan lokaci waɗanda kuma ke ɗauke da manya-manyan makamai. Duba da yadda aikace-aikacen 'yan bindigar ke fantsama zuwa jihohin da ke makwabtaka da zamfaran. To ko akwai wani mataki da kuke ɗauka a halin yanzu? The chief of the staff was also in Sokoto to activate flying operations. Kasan babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya ya je har birnin Sokoto don kaddamar da shirin tayar da jiragen yakin mu daga filin jirgin sama na Sultan Abubakar da ke Sokoton. Kuma dama ka sani Tuni muna da sansanin runduna ta ɗari da goma sha tara a can. Za mu samar da ƙarin kayan aiki don girke jiragen yakin mu da za su ke tunkarar duk wani yunkurin 'yan bindiga a yankunan Sokoto da Kebbi da ma sauran yankunan da azzagaye da wannan shiya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wai ka When they get the motor, I'm about to